أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da hudu kenan ko ashirin da biyar a cikin ya samu goma ta ta ta rubu da hudu ne da kuma ashirin da hudu ne idan ba nan ta ba a yi mutum jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida فضل الله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله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 أنزل الله ولا تتبع أهواءهم littafi ya zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya ki danye da gaskiya hada da gaskiya littafin ya kunshi gaskiya wanda aka so ya kawo maka shi kanta mai gaskiya ne wato mala'ika jibril kuma amintacce haka kore su kuma wajen mai gaskiya ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata da kuka da sai gabace min kitab na sauran da kuka yana gaskata abin da ya gabace shi min kitab da wani kuka wa muhaimin alaihi sannan kuma mai bayar da sai da akai lafazin alkitab ya ne mai kusa a daidai wannan gaba wa anzalna ilayka alkitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab ma'ana min alkitab alkitab alif da lam sun farko al-ahadiyya abinda ake nufi da wannan sanannen littafin nan mu muka saukar masa da shi to wanne ne sanannen littafi a wurin mu mu musulmai alqur'ani amma alif da lam din da ke cikin min al-kitab al-jinsiyya ma'ana tubayyinu jinsal kutub al-munazzalah min as-sama bayani ne na jinsin littafin da Allah ya saukar ka ga lafazin al-kitab din wato duk da cewa mufrad ne amma abin da ake nufi jam'i littafin da aka saukar abin nufi alqur'ani ne girma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya riga yake min al-kitabi na mutakkafai da suka fi baya ya gaskata al-taura ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata shehu ibrahim yana gaskata su baya kare su wa muhaiminan alayhi lafazin muhaiminan alayhi wadansu malaman suka fassara shi da cewa aliyan alayhi kuma ya ɗaukaku akan dukkan littafin da yake baya alqur'ani ya zuci ɗaukaka ko kuma shahidan alayhi alqur'ani ya zama mai bada shaida akan dukkan littafin da yake a baya ko kuma na fi kallafu alqur'ani ya zama mai shafi hukuncin dukkan wani littafi da ya wuce a baya a tarihi shi ne lafazin muhaimin haka suka fassara shi malamai dukkan wasu ma'ani mutakariba ma'anoni ne waɗanda suke kusa da juna ko mu ce alqur'ani ne da cikin littafi haka ne alqur'ani yana sama da kowane littafi ko mu ce alqur'ani ne ke ba da shaida kan duk wani littafi da yake a baya eh alqur'ani ya zama ba da shaida ko mu ce alqur'ani ne ya shafi dukkan waɗanda suke da shaida a baya sai suka zama alqur'ani ya shafi hukuncin da duk wani littafi wani hukunci da wani tafi ta kar a ba alqur'ani ya tafi shi ne ma'anar wa muhammadin nan tahkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya sauka wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq kada ka karkata ka bar abin da ya zo maka na gaskiya dan bin son zuciyarsu lafazin la tattabi ahwa'ahum anan la tattabi wa la la tanharif kada ka karkata ka kauce wa gaskiya abin da yasa na fasara shi la tanharif saboda lafazin an da yin sa addini domin lafazin su taba a yattabidu baya yin sa addini an illa idza nuna ma'ana in arafa sai dai an masa tadmini a tadminu a cikin harshen larabci shine a kai wa wani fi'ili ma'anar wani fi'ili idan wani so sai ne ta'addi da irin abin da wannan fi'ilin ke yin ta da shi إذا كان متعديا بنفسه يتعدى بنفسه إذا كان متعديا بواسطة حرف من الحروف يتعدى بواسطة ذلك الحرف هم يكونوا تعديا هو تعدي في الحرف كذا نقول ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحرف معنى لا تنحرف عما جاءك من الحرف متبعا أهواءهم كرب صوته وغشيا كان في جنس الجنسية ubangiji yake da kullun da Allah min kun kira kan wa min hada da kullun da kowane daya ne kun cikin ku da Allah mun sanya kiratan wa min hada tsari na shari'a da kuma tsari na rayuwa kiratan wa min hada al-shari'a shine shari'a ko kace al-shar'u ko kace al-shari'atu ko kace al-shir'atu da abin ne abin da yake nufi shari'a tsari da ya ɗauki ibada da mu'amala ibada kamar sallah azumi zakka haji mu'amala kamar aure kasuwanci sayi da sayarwa da sauransu wannan ne shari'a wani mutane ne sun ya musu shari'a su idan ubangiji ta alaƙa da kullum da Allah min komi da suwa ake min komi ma'ana sahabban da suka rayu da annabi su kaɗai ko har da mu sannan mu al'ummar da Muhammad kaɗai ko har da waɗanda suke kafin mu ayar tana nuna dukkan wanda yake sararin duniya wanda yake baya da wanda yake numfashi da wanda yake zo nan minkum din nan ta tafi don an ce da kullun da Allah minkum ko wannan ku kun sanya masa shir'atan shari'a wa min haja da kuma tsaki da yadda mutum kanta a ma tana da shari'a haka mana da shari'a mutanen nan mana da shari'a annabi Isa alaihi salam ya zo da shari'a annabi Dawud Sulaiman annabi Harun da da sauran Allah duk sun zo da shari'a ko ya zo da shari'a kuma akan samu bambance bambance daga shari'ar wannan annabi zuwa shari'ar wancan shi ne hikima ko wanda an saba su a daban da akan dan samu dan da bambance daga wannan bai sabu nan da bai sabu ke da shari'a da kunun da shari'a da ke ta da aka nafa nan kuma la'ana da dukkan halitta ubangiji na magana ne da halitta da babu yasa matsayin sa na halitta walau ta Allah la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya gada ma sai ya sanya su ga nan ko al'umma daya yanzu tun daga farkon zamani har zuwa farkon zamani annabi sai za a turo kuma da littafi daya amma sai Allah ya turo annabawa daban-daban kuma ya san kafin da sai daban-daban kuma da daban sai kun duka alƙari da ake samun bambance bambance daga wancan zamani zuwa wancan zamani ina ba ta fahimta wani hikima inda ya ga dama duk sai ya samu zanto mabiya da annabi walakin sai dai ya biyo kun fi ma a atakum dan Allah ya jarrabe ku cikin abin da ya dace sai kun dai a jarrabe ku a ga za biyayya da annabin da aka turo muku ko da za biyayya gare shi da haka fattar da khairat da gaggawar aikata ayyuka na alkhairi ku rinka rige wajen aikata aikin alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomar ku zuwa ga ubangiji take sai nabi ukum ma kuntum fihi tahtalifun kuma Allah zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna tsakani a kansa wato kada shari'ar annabawa da banda amma tsarin tauhidi da aqidi abin da kuka al-ilahiyyat duk abin da ya shafi janibin Allah da janibin kiyama da janibin annabta annabawa sun yi tarayya ko ba wanda ya saba wa na'am wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa yajtanibu at-taghut dukkanin annabawa kowa ya ce da mutanensa ku zo ku samu Allah shi kadai ku kauce matagut ku zo ku samu Allah shi kadai ku kadai shi da ibada kada ku yi وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي الآل توحيدي بيني amma tsarin shari'a da dokoki shi ne yake kan banban daga kan zuwa kan gurin shi yasa manzo Allah ke cewa al-anbiya'u awladu illati al-anbiya'u awladu illati annabawa yan uba ne ba yan uba a hausa ba idan yan uba a yaren shi annabi dan a hausa idan an ce yan uba sai suka babu waɗanda suke uban su da amma uwa ko yarsa kuma suna gaba da su har ma ka ce wani ya nuna mu yi uban ma'ana ya maka ba daidai ba to annaba ba ka da wannan abinda manzon Allah ke nufi wato tauhidi bi ya hada su duka amma shari'a daban-daban irin yadda ƴaƴa waɗanda suke yin uba uba guda ɗaya amma uwa kowa da kai to haka annaba tauhidi sai din ɗaya amma shari'a kowa da kai tauhidi iri ɗaya saboda ayar da muka karanta wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wa tajtanibu at kaga nan a jumlace kowa ya ce da mutanen sa ubu billahi wa sallu tabu sannan kowa a karan kansa shi kadai da yake kuma ga abin da ya faɗa wa ila adin akahu huda qala ya qawmi ubudullahi ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun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 to amma bai to lin da Allah ne kuma suna mun haja da dai kowa daban yadda yan uba kuma kowa yana da tashi mahaifiya da abin da Allah ke nufi kenan idan ka ta fara dole ka ce al anbiya wa auladu illati annabawa dan uba ne abin duki kamantawa ne annabi at tasbihu ne tasbihu ne manzo Allah yi amma ba bayanin hakika ne san kudanci da muke jin da a rasa ko a cikin garin dan annabawa ba ta fadara da guna ba ta gaba da guna ba ta fadara da guna zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu ta'ala ثالثا ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واعذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم يحكم بينهم بما انزل الله كي كنت اتكانوا في بعدين لان لا يفكر ولا تتبع اهواءهم ثبت في سويته ينبك واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك واحذرهم كي an yaftini ka dan kada ku fitine ka ki kautar da kai an da abu ma anzar Allah ilayhi da barin wani sashi da abin da Allah ya saukar maka lalle ku kiyaye ku ka ne dan kullum za ku so ina ma a ce ku kawar da kai ku kautar da kai daga tsari ka bar wani abin da Allah ya saukar har ka bar wani ko an gane ku alam tara ila alladhina utu nasiban min kitab yasruna dalala wa yuriduna an tadillu sabil so su ina ma ku kauce wa tafarkin Allah يبدو لو تكفرون كما كفروا فتقولون سواء يبدو كثير من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسبا من عند انفسهم يا بدا ابو جلال هذا وسكوننا باوي كنت بدا جنوني بكون بيكي مكتبنا ما آه، آه. يا ذاتي تكون دمور بكال نعم. الله مكوكي كده سيكوكي مهلكة عند تتهلكة دم مساء ويد في السفاة هكذا تكون سوء كما الله يجاهم كلما زمان dan Allah maka cikin sarki ya san manzon sa da zai yi da kafirai ba amma ana fuskantar da magana zuwa gare shi dan mu ji mu fahimta cewa da mu aiki ko wanda da cikin da shi ake wala tattabi ahwa kada ka koyarta a matsayin ka na mai yanki ko a matsayin ka na dan kasuwa ko ma'aikaci ko talaka ko mutum ko namiji kada ka yarda ka fi son zuciya wa jirgin ka kiyaye ka maƙiya Allah an yasiru ka dan kake kike ne ka an ba da ma ga Allah ilai su sa ka bar wani sashi na abin da Allah ya saukar maka idan annabi ne na abin da Allah ya saukar maka in kai nabi annabi ne na abin da Allah ya saukar dan kai ya saukar zuwa gare ka dan kai ke an saukar akan annabi dan amfani ka kai fa in tawallau idan ko hasu zuwa baya sun ki yarda da kiran da kake musu sun ki yarda da musu hukunci da abin da aka saukar maka din fa alam da sani cewa annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim ubangiji ta'ala yana so ne ya kama su da babban zunubin ba'a anan gurin baya nufin sakin zunubi akan kawo al-qadu ana nufin al-ba'diyya din wato wani bangare na abu ko tashi na abu amma akan kawo al-ba'du للتكبير كي يجرم الأرض ومن يطلق البعض ويراد به الكل والنقد ذاك البعض ana nufin wato ainihin alkulli ina ba ta an fahimta وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه أتى تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم أظن أجل يصيبكم كل الذي يعدكم البعض أمام بمعنى alkullu kenan ba ya alfa'adu dan dan sashi dan dan ne wani bangare da gaskiya ma'ana da sai ka daga yana in har annabi daga sai dai ya mutu shi abin da ma'ana ya goma ya kaga wannan ba zai nuna annabi ya zo da cikakkiyar gaskiya ba sai in goma nan da ya faɗa gaba ɗaya sun samu kan to shi yasa masu tafsiri suke cewa yusukum ba'd alladhi ya'idukum alaka yusukum kullu alladhi ya'idu kamar da yake cewa innal umura إذا الأحداث دبرها بين الشيوخ ترى al-khalala wa wato lamurra ko yaya idan yara masu karancin shekaru sai ne za su jagoranci lamari a manya masu yawan shekaru da tsarewa a rayuwa tara su ba a da alƙalam sai ka samu suka cikin dukkan abin da za a yi ka bi ba a da nan yana yin ne al'umma ina ba ta ba ya ku ta ban da yaro ya hau kani ya hango a abin da kai dace da ya hango daga zaune yaro ko ya hau kani ya lece ba zai hango saboda yawan shekaru da tsarewa a cikin rayuwa innal umura إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ تراه بعض الخلق da haka anan gurin fa'in ta wallau idan kuka juya baya alam ka sani cewa annama yuridu Allahu an yusibahu ubangiji ta'ala na san ya kama su bi ba'du dhunubihim da babban laifin ne da babban laifin na tawallu din wannan ba'd dhunubihim shine at-tawallu din dan fa'in ta wallau lafi zunubi na at-tawallu juya baya Allah zai kama su ina fata mun da abin da duk wani kake yin lafazin al-ba'd sai dai a kawo ana nufin al-ba'd wani sashi na ko dai a kawo shi ana nufin ne al-kullu wani lokacin ko a kawo shi ana nufin al-amru kabir al-amru azul kuna da dan sai kamar nan gurin ana nufin fa in ta wallahi ta'ala ta'lam anna ma yuridu Allah an yusifahu bi ba'd yuridu yani bi jannat al-kabir alladhi huwa tawalli zai kama su da babban laifi wanda shine biya baya da barin abin da aka dora musu ma'ana dai yadda ake kawo nakira تفيد التيسير هذا wato nakira ke تفيد التكبير haka ake kawo kuma wato ainihin al-ba'du kuma tafidu takbiri idan gudu yake tilkar rusul qaddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah qaddalna ba'dahum min titi takashin fukan ta shi min titi ta babban akan sauran manyan eh, daga nan sai ka fahimci manzanni aka ce an titi ta babban shi da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran manyan sauran an masa hukun shi ne kallon da abin ala منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفهم تقول وتقريب ابن بكتابة وأقول بعض الناس أي حماية خوفا من ذلك وأنت كل الناس إذا ما تاسم جمل في بعض الناس وفي مثال yake wannan kayan magana ne ai ko ke mutane gaba da an ce mutane yana ka ta ya ku da kada na ta anti tinayakum kawkal wujati wa anti kullu nas mana wannan tawadi shi'riya wanda suka shafi lugha ko suka shafi nahwu hikimar kawo su ne zai su taimaka wajen ka'idar da mutum ya faɗa ya zanto suna da mazauni a cikin larabci bayan ta samu mazauni a qur'ani wani ba zai ce maka ba larabci bane ba na'am فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم إلا بذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون lallai da yawa daga cikin mutane akwai fasikai cikin su alfisku anan ana nufin kafir domin duk wanda ya biyo baya ya karɓi sakon da manzon Allah ya zo da su ba ita ka ba abin da ya kafir su ubangiji ta ala afa hukmal jahiliyyati yabdun wa Allah a wannan da wannan kuma fa'ul hadafu hukuman jahiliyyati yabghun yadda mun yake yabghuna hukuman jahiliyyati afa ya yabghuna hukuman jahiliyyati amma sai aka kaddamar da mafa'ulan bihi mansub amma da ya zama a karshe ina da ran fahimta to Anan nan ne duk lokacin da kake irin wannan tarkibi ka sami hamzatul istifhami ka sami fa'ul hadafu to lalle ne sai ka kaddara wata jumla a tsakani kamar afala يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آبائهم الأولين حكم الجاهلية يبدون تبدون أفا أفا آخر من بالاستفهام علامة الباقي إيه؟ إذا فاعل من كما قول الأبد لا يأت آباؤهم ba za ta ci istifhami ko a ya aka jumla akwai istifhami shi yasa ana kaddar jumla a ya tawallauna an Allah wa rasulihi fa hukumul jahiliyyati yabghun ma'ana sun kawar da ko su kyale Allah da manzansa su je suna neman hukunci na jahiliya su kyale dokar Allah ya ce manzon Allah ya ce su kyale alqur'anin da aka saukar wanda ke la ya'tihi batil min ya yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim suke suna neman doka da raba hukuma a cikin waɗansu dokoki da ɗan adam ya tsara da kansa shin haka ya kamata su yi ka ta istifham ne inkari a nan alamar tambaya ce wadda ke nuna mutum abin da suka yi bai dace shi haka bai dace mutum ya da hadisi ya je samu wani abin da ba alqur'ani ba ba hadisi ba ya da shi aiki sawon a cikin ibada ko a cikin aqida ko a cikin mu'amala na rayuwa ko a cikin shari'a da dokoki da za a mutu mutane duk dai ne abu yadda a cikin ibada da aqida da tauhidi da mu'amala ake bukatar mutum ya tsaya akan qur'ani da hadisi haka kuma ake bukata a cikin abin da ya shafi shi na gudanar da aikin mutane akan Allah ya ce annabi ya ce dan wannan aya tana muku ga dukkan mutumin da yake aikin doka da ta Allah ba haka hukumar jahili yake yanzu shin hukuncin jahiliya kuma shi ne abin da suke nema a yi musu hukunci da shi a gudanar da mulkin su da shi Allah ومن أحسن yake الله حكما ne da ومن Allah الله تعالى hukunci. ya gamu yukunun ga mutanen da suke da yake ne ne idan ce hukuncin jahiliya ya ce muku da hukuncin jahiliya ko ma menene jahiliya sannan mutum hukuncin ba ميتة جاهلية الجاهلية لدى لفظ الجهل كما لفظ الجهل في الله ربي كيف يسمى لني الجهل في خيطة أتحرر الله ربي كيف يسمى أمر الموتى الجهل أنا من الموتى كما لدى وانا انتفاقه جريد وتقال ما جنن إذا ما نجهل إذا من تاتي وكتبت مؤمنين saboda kufurin sauki kaga majhal wanda da kuma annabi Musa alaihi salam lokacin da mutanen suka ce atattaku zuna huwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين na dai man tsarin Allah idan ko cikin jahilai ma'ana cikin wa cikin masu yauta da jahil aljahilu na gaba nan ne yauta sannan sai ma'ana ta biyu jahilci cikin rashin ilimi da idan aka ce aljahiliya ko dai idan to yauta ko kuma aljahiliya shine ne rashin ilimi to sai aka ce hukuncin jahiliya wato hukuncin da aka gina shi ba kan ilimi ba kan jahilci kenan ko ko hukuncin jahiliya hukuncin da aka gina shi a kan wauta ba tare da lura da lissafi da sanin ya kamata ba to duk da haka da har yanzu da saura dan yanzu da za ka zama a zamanin jahiliya kalmar mu da an ce a zamanin jahiliya galibi mutane suka ɗauka jahiliya shine zamanin da ya riga annabi ko wato da an ce lokacin jahiliya wato lokacin Allah madaukakin sarki ya dauke annabi Isa ko ba riga an turo manzon Allah ba ranar wannan lokacin kule da makaranta wadansu darussa na baya shine tsawon shekara ɗari shida duniya sai babu annabci a cikinta an dauki annabi Isa ko da turo manzon Allah ba to sai suka babu jahilci yi kanta a tsakanin mutane a wannan lokacin da haka waɗansu suke nuna hukuncin da aka ake kiran wannan zamanin da suna zamanin jahiliya zamanin jahiliya galibin marubuta haka suke yi sai su zamanin jahiliya suna nufin bayan shuɗewar annabi Musa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ne idan muka ce hukuncin jahiliya in muna nufin hukuncin da aka fara a wancan lokaci na jahiliya ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan jahilci shine rashin ilimi ko ko muna nufin hukuncin da aka gina shi kan wauta da rashin sanin ya kamata ba akan tunani da lissafi da aljanna ba wannan yake ne na farko da ya kamata ku fahimci ba ma nufin lokacin jahiliya dai da an ce hukuncin jahiliya yanzu zai ce ga wata doka a duniya da take cewa ta komo kuma a lokacin sa Abu Jahil aka fara ta ko a lokacin su Imran kai ko a lokacin su almanazira a kasar Yaman aka fara ta ko su Kaifi bin Zubair Yaman ne suka fara ta ba wanda zai kawo ta doka da za a ta ce sai dai ko ai kama duk dokokin ne mutane ne suka suka fara ta sai dai ko a ce an gyara duk a kaza an gyara a lokaci kaza an gyara a kaza wannan duk bayani da muke so in ce mana bai wato abin da ake nufi da jahiliya kar ka dauka abin da marubuta na tarihi suke nufi jahiliya shi ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani abin da ake nufi da jahiliya a cikin alqur'ani duk abin da ake gina shi a kan lissafi da sanin ya kamata haka duk abin da ake nufi a bisa da ilimi ba ina fata an fahimta to a nan gurin sai ka zo ka ce wato dokar Allah ko ka babu ita ce dokar da aka gina ta kan ilimi kun ji Allah din masani ne don baya baya mantuwa kada ilmu hadin da rabbi yi kitabun la yadullu rabbi wala yadullu ko mun karanta duka a wajen kuma kwanaki na baya lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kitabu Allah ko ne ko sai ya fada da ilmi ya ce dukkan da ke cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah an gina su ne kan ilmi to amma dukkan dokar da mutane suka tsara ta wadda ba alqur'ani ba hadisi ba akwai ne wasu mun yi zuciya da kusa ai taron masana aka samu masana shari'a ta zamani wanda suka yi biyu suka yi da karewa ta ai daga kudu da arewa da musulmi da wanda ba musulmi da aka tsara taron masana ne ba wai mun ba da mutiyaya aka ga aka kai da tsara su ne wasu ilimi shi ne zai maka na to sai da ka tsaya ba kana masa inkari cewa ba malamai bane shi ne masana din amma yi masa tambaya da shi tsakanin ilimin su su duka dan an hada su da ilimin Allah wa ne da ma ya hadawa ilimin su idan an kasanta su ilimin Allah ko ma su ilimin zai ci gaba da an kasance ilimin sai ya zama jahil jahilci ne saboda me saboda da jahilci ya riga ilimin kamuwa sannan bayan an san ilimin in ka aka sani ba san komai da komai ba sannan kuma bayan an san su kuma za a iya manta ina ba da an sannan kuma ya an yi ilimin kuma ba da alaka da Allah ya ce annabi ya ce ka ga wani jahilci kan jahilci sannan kuma zanto da tsoron Allah kuma wanda ya kira da ma mutum ne to kaga kuma duk jahilci kan gari to kaga da hukuncin ne hukuncin jahiliya na ta wannan kun ya zama hukuncin jahiliya ba wanda yake kun ka maka sai da hukuncin jahiliya ne inda dan adam ya fara domin duk abin da dan adam yi ko duk abin da dan adam ya sani ubangiji ta ala da yake wa ma utukum min al-ilmi illa qalila ba abin da aka ba ku ilimi sai dan kan kan to Allah kuma shi ne san komai ya san kowa da haka shi ne yake tsarawa dan adam hanyar da zai amma shi da yan adam za su fara wa kawo mutu ba za su iya fara yadda za su fice su yasa kullum sai an gyara yanzu da muke kulita da mun adadin kasashe nawa ne a duniya yanzu shugabannin su suke neman gyara kansu don su kara wa kansu wa'adi na zama a kan karagar Na Na kuma nan da yawa daga cikin ajiyar Najeriya ana tunanin a kara a gyara kansu saboda gwamnoni da shugabannin da suke fiye tsara su gaba a basu dama ta iya komawa su tsara da kun suke ko daga Allah da yasa da gani ko gani Allah ta suna jin mu mu kuma na ku lalata hanyoyinku ku kawar da surki a kasa babu wannan shine hukuncin jahiliya ne aka hukumar jahiliya ke da zon yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema ومن أحسن من الله سبحانه لقوم يؤمنون wane ne in hukunci da kan hukunin wa ya ga Allah kyakkyawan hukunci da mutane da suke da shi ba na da gonda da Allah kyakkyawan hukunci na sallatu ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u yahuda wa

النفع أو أمر إمامي لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء فالكريكي يهودا لكما نصارى أولياء أمتين نتويا هو أمتين نتن ذات جسم كل مريض هو أمتين نتن ذات من كثير نتن كذا كتين كانوا في جسم بأحد ليساتي حتى تأدينه لتو تقويك حتى تأشير ذاك ومن يتولهم منكم cikin ku dukan wanda ya tsinci lamarin ya tallafa muku kan addinin su ci gaba ko ya tallafa muku ya goyi bayan ku ya kyale kan ku mumune fa innahu minhum lalle yana cikin su ranar tafi Allah dai wato wannan da ta cikin aya tana ɗaya daga cikin gabobi da suke razana kuwa matuka game da mutum ya goyi bayan waɗanda ba musulmi ba a kan ƴan uwansa su shine wa mun yi tawalla mun su fa innahu minhum sai wa innahu minhum zai ka cikin su ba su da wani hali ta cikin su zai tashi mumuni gobe kiyama ko zai tashi ba mumuni ba inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalumai anan wurin ubangiji ta ce babu auliya uba sashin su masoya sashi ko mace mataimaka sashi amma mun karanta a wani wuri a baya ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وصوف الذي هم الذين يزور في الآية أنا هنا سوى أغرينا بينهم العداوة الله يأتي من كذا يترجع بعض والبغضاء لكي يجدنا بينهم التكانوس أما لا ينتهي بعضهم أولياء بعض نعم وما أولي يتجي النساء والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير kafirai sashi su ta sashi in har su ke haka din ba ko shakka babu za ta samu suna aban kasa tare da babban fasadi shi ne suke kokarin bayanin haɗa kan wannan ayoyi ta yadda ba su yi rigima da juna ba ko ta yadda ba su warware juna ba fadin Allah ta'ala cewa a gare na bainahum al'adawa wal baghdha wannan hakika ce da kowa ke iya ganin cewa akwai gaba tsakanin Yahudawa da junan akwai gaba tsakanin Kirista ko Nasara da junan sannan kuma akwai gaba tsakanin Yahudawa da Kirista a tsakanin wannan alƙawarin da Allah ya faɗa haka ne akwai ba wanda ya ce goge yau da gobe kawai suna nuna maka ina faɗa maka ita da yahudawa ba dukkan su dai kansa a daga suna gaba da suna. wanda ya kashe wani da rabin da ya zo wani ne yaro ne bai hude ya kashe bai hude da kuma sai na matsayin prime minister a Isra'ila saboda haka wannan sanannen abu ne a tsakanin su to amma me ake nufi da babu auliya uba a nan gurin shine malamai suka ce ai sukan zama babu auliya uba idan za su yake su na'am idan sun tafi ya karku wajen kin su wajen kin addinin ku wajen kin annabin ku sashin su maka maka sashi ne ko sun sani ko ba su sani ba ko sun lada baki sun yi mitin a daki daya ko kuma sun fito daga dakin mitin daban daban ma'ana a duk inda yahudu suke yi mitin a yau game da musulunci ko inda kirista suke mitin game da musulunci za ka samu manufar da yake ya za a mutu sai addinin musulunci duk da aka tsankanin su suna gaba da juna amma wajen yakar musulunci sun mayar da shi wato abin da ake kira al'adun mustarak wato abokin adawa namu na mu duka haka suka dauka ni ne ma'anar babu ma'auliya ba ina kan ma'anar da su biyu ubangiji ta ala da san aya ce inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin wato Allah ba ya shirye da azzalimai wa taral ladina fi qulubihim maradun za ka ga wadanda a cikin zukatansu akwai cuta abin da yake nufi da cuta cuta ta munafunci munafukai kenan kamar da ke fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yaknibun za a ga waɗanda a cikin zuka kanka akwai cuta ta munafunci yusari'una fi suna gaggawa fihim aiki muwalati wajen nuna wa kafirai kauna wajen nuna wa yahudu ko da tsara kauna wannan idan aka mutum na gaggawar ya nuna wa kafirai kauna abinda wannan ke nuna wa shin ta lafiya kalau ko ba ta da lafiya zuciyarsa ba ta da lafiya saboda mai dan Allah ce fatar lazina fi qulubihim maradun za a ga waɗanda a cikin zukatan su akwai cuta yusari'una fihim suna gaggawar nuna kauna da kafirai har fadan su suke musu an neman shiga suke a wajen su yaquluna nasta an tusibana da'ira sukan ce abin da ya samu ke haka nasta an tusibana da'ira muna jin tsoron kar wata musiba ta same mu lafazin da'ira shine dukkan wani kewaye da zaka zane da zaka kewaye wuri shine da'ira sawa'un da gini ne ko da zane ne ko da katanga ko da tinge ko da tsumma abin da kewaye da'ira akan yi amfani da larabcin da'ira ana nufin musiba kamar yadda da an ce ad daulatu kuma wato ana nufin alkhairi kenan ad-da'ira ko musiba shi ko juna ne wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nan. daga ad daulatu kenan wannan wannan kuma ad-da'ira shine ad-dawa'ir wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir ko alayhi da'iratu sawt nakhsha an ci bara daga abin da ya ko zama na kai su muna nuna musu kauna jin tsoron muke kada wata musiba ta musu kafin daga bayan mu bukace su su kiyata ma'ana abin da munafikai suke bada hankali ke ko su ce ai da dukiyoyin mu suna hannun su idan ba mu nuna musu kauna ba sai dukiyoyin mu musiba ta same mu dukiyoyin mu suna hannun su su rike ko ku dawo da su gida mu da suke na abuja ko kuma su ce ai abin da su suke da makamai su suke da yawa su suke da technology su suke da wace ce nakhsha an ci bara daga sai Allah ce fa sallahu an ya'ti bil fath saura kiris ubangiji ta ala ya zo da fatai lafazin al fathu anan wurin wadansu malamai sun fassara su da cewa shine annasu bude galuruka tunda suna wannan magana a daidai lokacin da ba bude masa ba daga baya ta za ta bude ta a daidai lokacin da ba bude kafar fasa ba aka kare wannan farisawa aka zo daga za aka kare wannan daula aka bude kafar fata. a daidai lokacin da ba kare daular rumawa ba aka zo aka kare daular rumawa a daidai lokacin da ba a riga an shigo Egypt ba musulunci bai shigo Egypt ba lokacin kuma kanka kan aka zo aka karya aka shiga musulunci ya shigo karkashin jagorancin Amr bin al a daidai lokacin wurare da dama musulunci bai kai ba amma daga baya sai Allah ke musu alƙawari asallahu an yati bil fath Allah zai kawo buɗe zai kawo nasara aw amrin min indihi ko lamari daga gare shi wanda ba ku tsammani fa yusbihu alama akarru fi anfusihim sai su munafikai su wayi gari alama akarru fi anfusihim kan abin da suka rika turrantawa a zukatan su na kaunan kafare na dinina zo suna da dama ma'ana kun yi lamun da zai kawo fata zai kawo nasara ya kawo ko bai kawo ba ya a da ayatun kafin nasara su kuma daga baya kowa ya zama nasara wannan ke nuna gaskiyar alqur'ani ne ya faɗi wannan aya tun lokacin mu irin nan yake wa ma ba a magana musulunci kuma ga jiwa musulunci kuma ya zo kaga duk wannan zai ka fahimci sai ka dubi ido na har yanzu ka fahimci kuma yana ta zuwa yana ta zuwa an yi a cikin fasi aw amrin min indihi ko wani lamari wato lamari shine Allah ya saukar da wata musiba akan kafiran da ake ganin suna da karfi da ke biya da fasaha din Allah ya saukar musu da wata musiba duk su biye ce su ta kansu ma suke ba ta kanka ba kaga wannan yana iya faruwa dan lokacin da sojojin ka bance ka cikin jagorancin Abu Sufyan suka zo suka yi sansani suka tsaya za su kawo Madina hari sai Allah ya zo da amrin min indihi da ila Allah ya aiko da iska iska mai tsanani kasuwar tukunya za a girka abincin da mutum talatin hamsin za su yi iska sai ya kama da ita ke bar da ita to kuma sun suna makka sun karanta labarin adawa sun san cewa mai ya faru da adawa irin iskar da ubangiji ta ala ya aiko musu da ita wadda take cike su ta halakar da za abu su gane ta ko mu kwafe na mai namu ko kuma kila irin wata iskar ce saboda haka so kwafe na sai za so gudu da amrin ne ne ne ba da takobin musulmi aka farwata sojojin gayya sojojin kawance da za a su zan suke ba a a sai iska da Allah ya aiko don haka Allah ya yi zai ayyuhal ladina amanu kuruni matallahi alaikum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah ma ta'maluna basira muka aiko da wata iska da rinjina ta malaikun da kuma ba gani a dawo amrin min indi gidi ke a yanzu duka mutane suna ganin ai suna da kamar suna da kaza sai ubangiji da Allah ya aiko da junudun min indi gidi ya aiko da iska ya aiko da abin da sauransu jiragen nan idan jirage biyar suka tashi za su kai hari cin nasarar hari shi ne idan akwai communication a tsakanin su da juna idan ubangiji da Allah ya gurɓata yanayi a sararin samaniya tsawon minti uku ba communication tsakanin su da juna ba communication kuma tsakanin su da tashoshin su na kasa shike nan ba kuma Allah mai iko ne kan haka da ba mu da tsayi an har yanzu idan jirgi ya je sai kaka waye wannan wajen idan Allah ya dawo ba sai irin wannan irin wannan a sararin samaniya ba a kawo wani kamar babu da tsaye an lura daidai california a ajiye wani a los angeles wani abin da ake so ko ko tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na fa sallahu an ya'ti bil fatwa aw amru bil ilmi fa yusbihu ala ma aqadu fi anfusihim nadibi ubangiji ce wa yaqulu alladhina amanu mummunai ko zakin suna cewa haula alladhina aqsamu billahi jahada imanihim wadannan sune wanda suka rantsa da Allah makwara innahum lama'akum cewa wasu na tare da ku wato munafikai suke tattaunawa da juna suna nuna gayyar munafikai a munafikai suke tattaunawa suna nuna gayyar munafikai suna ta yanzu kan kanta suna suke rantsuwa da Allah wasu na tare da ku amma ga shi yanzu na tare da kafirai abu da kamaruhum ayyukan su guda ɗaya sun rushe fa asbahu khasiriyan daga sai suka wayi gari suna masu hasara wato suna nadama daidai lokacin da nadama ko ba su da amfani wala mazan alfatu kamar da ko ne fatihi ko kuma mazan alfatu yana zuwa da ma'anar an gane ko ba rabba nafsa ha bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul qadim isha bainana wa baina qawmin bain bainana wa baina qawmina bil haqqi sallatin ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa يرزقهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani man yarkad da minkum an dine cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addinin sa na musulunci fa ya ya'ti Allahu bi qawm sani Allah zai zo da waɗansu mutane lafazin qaumin anan an kawo shi a matsayin nakira dan girmama matsayin mutane domin an annakira ta ta'ati listakbiri wa ta'zim kamar da Allah ya laqad ja'akum rasulun من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كذا رسول wani manzo na musamman wala ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaqiluna 'ala alladhina kafaru wala ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum arja dukkan wa to ne kira taka zo lit takbir sai girma ma'a ba ta ya ce Allah bi qawmin Allah zai zo da kansu zarata wato su ga babban mutane masu daraja yuhibbuhum wa yuhibbuna suna kaunar Allah Allah ma yana kaunar malamai suka ce wai wanne ne ku falala a ce kana son Allah ko a ce Allah yana son ka Allah yana son ka yin falala dan idan kai kana son shi baka sani ba ku kayan son daidai ko ba kai daidai ba an karɓa ko ba karɓa ba amma yana son ka kana tabbatin nasa yayi daidai ke na'am yuriduhum wa yuhibbun suna son Allah Allah na son su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai da yan uwansu mu'mini suna tawadu wato ba sa nuna mu'minai matsayin ko da sun fi su matsayi na ilimi ko matsayi na sarauta ko na mulki ko na kuɗi ba sa nuna ba. a izzatin al-kafirin kuma suna nuna wa kafirai izza wato ba sa nuna kaskanci a gaban kafiri suna nuna musu su mutane ne masu izza masu buwaya saboda abin da suke dauke da shi na kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmar da ta komai tsada a duniya wanda nauyin ta ya fi nauyin kammai da kasai yadda maza Allah ya nuna cikin hadisi kawai wanda yake dauke da wannan kalmar to kuma waye zai masa farjini kenan yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan ya kalmar Allah da dukiyarsu da harsunan su da alƙalamman da maganganun da ayyukan su suna yada musulunci wala yaqafuna lawna sala'id ba sa jin tsoron zargin mai zargi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ku da ya san gaskiya ya kyale tsoron wani ya hana shi furta lalle ya furta duk wanda ya san gaskiya ya faɗe ya sai dai kawai mutum ya kyautata ta yadda mai saurare zai fahimci cewa eh kawai kana tallata masa gaskiya ne ba ka kuce ka mutuncin su ko zarafin sa ba Allah ke zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalan Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wato a samu mutum din ya daga cikin wannan rukunin أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ظن فلا بابو فرنك بك كمان تتمنى أبنجي ya ubangiji samun cikin waɗanda wannan kuskoki za su tabbata a kansu dan falala wannan falala ce babba ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru dab da karshen annabi zai bar duniya wato za a samu waɗansu mutane da za su yi zai ta hanyoyi daban-daban waɗansu su hana zakka waɗansu su yi da'awar annabta kuma dama maza Allah bada cikin muna hadisi yake za a samu mutane 30 da za su yi da'awar annabta a cikin a cikin al'ummarsa malamai suka ce wannan 30 ba wai sune kawai kididdigar wanda za su yi kadar annabtaka ba a'a waɗanda za su yi ƙarfi ne su samu mabiya 30 amma akwai waɗanda za su yi da'awar annabta a wani kawai ko a wani garin da wani bai san ko ba su wani ƙarfi ba amma wanda za su cikin duniya su su gagga mutum 30 manzo Allah ce dajjaluna kazzabuna kullun yaz'umu annahu nabiy kowanne yana yin cewa shi annabi ne yake wala nabi ya bari ila yanzu duk da san ba annabi ba ta har wata su biya ba annabi to daga cikin waɗanda suka shahara suka yi da'awar annabi da tun lokacin annabi na dare akwai mutum akwai al-aswad anfi a kasar yaman akwai musaylimatu kazzab a najd daga nan sai kulai a irin al-asadi a gabar madina aswad an ansi lokacin da'awar annabi mutane ba su suka bi sai shiga musulunci ba a masu gari duka koma baya su ke dan duka mana sabon annabi na zo ka sai sun je madina nesa aka samu dan sun kuru ya je ya kashe shi ya huta daga nan da a wata mata musu na'am mutai da kazzab yayi karfi a sai lokacin da na abubakar ne da azan da yake ta zo su mama sannan wa hakiyu mutumin da ya kashe hamza a yakin uku shine kuma ya kashe mutai da mutul kazzab yake cewa na kashe mafi cikin mutane a lokacin gina jahiliya bai shiga musulunci ba sannan kuma na zo na kashe mafi sharrin mutane bayan na shiga musulunci yake kirga wannan a matsayin baiwa da Allah ya masa amma Bulaiha ibn Khuwaylid al asabi shi da aka kawar da yaki aka tura masa Khalid ibn Walid aka kawar da yaƙi ya dade abin da zai yi ba sai ya gudu to mu duka ba ta zo ba tunda Annabi Bujiri ba da gaske ba ya gudu kasar Yaman ne ne ne mafakar siyasa a kan wurin da ya kai ba sarki sai Allah sai ya ce nan tuban sai tubo ya dawo musulunci har yanzu yana musulmi ba ake ta samun waɗansu a can wurin muktar ibn ubaida az fi a a kaja har ma ta mutum ita mata mutum take ita ma annabiya ce ka sa da mabiya ko masu yawa har sai daga cikin mabiyan take ta to mu dai ka samu shi ko kowa haka dukkan mutane an na bayan su mazaje mu kuma annabiyar mu kuma sama ce kai da mu da ba a ce an hadna bi atuna unsa nusibu biha wa asbat am yahsul أظهر نبيئتنا أنثى نصيب بها وأصبحت أنبياء الناس شكرانا dukkan annabawan duniya gaba ɗaya mazaje mu ne kadai annabiyar mu mace amma dukkan waɗannan ba su kai labari ba an lallata su an ci nasara a kansu dan Allah ke fasa sai ya kan bi kaumi da aka in suka fasara sai na Abu Bakar da bi kaumi din wannan nasara din da suka taimaka miki sai da aka dai da sahu aka mai da wannan duk wanda yi jihadi kowane lokaci jihadi da dukiya jihadi da da'awa da baki da harshe da kudin littafi da kwamfuta da komai kai jihadin da kai hada musulunci to in sha Allah kana cikin waɗanda aka ce fa ya ya'ti Allah bi qaumin eh ka min ba ta wannan qaumin da wannan nikir da ma da kuma ba ta duk ciki in sha Allah kana na'am ubangiji da ala ce inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu ku sani dai mutum sallamarin ku shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da waɗanda suka yi imani alladheena yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum raki'una suke yin ruku'i sannan ce da ta tafi wannan tsara auliya kar ku rike hudu da tsara a matsayin auliya to wa ku a matsayin auliya ina nan wanda za ku kaunata shi ne Allah da manzansa wanda za ku bi in lamarin Allah da manzansa wanda zai na amfani wato yana da ke masa gare zo ba ya masa isara ya zare wannan zobe sannan da miskinin ya zare wannan zobe na zinari sannan kuma jina na gizali ya dawo ya ci gaba da sallah sai ya karasa sai suka ce ya koyi kimo na salata suna sayar da sallah wa yi uku da zakata wa hum rakiuna suna bayar da zakka ko suna cikin rukuni eh kaga wato alwawu anan wawul ali to kasan bakin wannan da ba da an game da wannan lokaci ba zai yi sai dai kawai mu dakata a nan gurin in Allah ya sanya mutum gobe sai mu dora inda muka tsaya ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka zamu yi kwamminta ka nuna mana kariya ka zamu